na san na zai ma wasu ku zafi amma ba wai na faɗa ne don in faranta wa kowa rai kuma ba faɗa don ɓata kowa rai ba idan za ku yi amfani da kwakwalwanku wannan mutumin da ya siya muku waya idan kika bibiya matan shi tana da katon butik. ke me zai hana ya gina rayuwanki duk mai son ka shi zai so ci gaba wanka kuma duk wanda ya ce wani eh ina so in siya miki waya kaza amma kuɗin yana da yawa me zai hana in baki ki dan fara jari in ya so daga nan kin ɗan yi karfi sai a siya miki babban waya shine mai son ka shine mai son ka a yi tattali saboda rayuwa wayan ban zama da wani zai haɗa ka da wuka ya karɓe idan shago kike da shi me kika ga kin zaki ki taimaka wa iyayenki zaki ki taimaka wa kannenki har da wanda suke kusa da ke za su ci mu daina sa abin duniya ya rufe mana ido har mu rasa abin da za mu yi wanda ya kamata yawancinsu ma wanda suke wahala a gidan auren idan kika ji yadda rayuwarsu yake kai wasu har motoci suka tuka an yi rayuwa an yi rayuwa amma me saboda rashin tattali yau ana gidan miji sai an karba ashirin kamun a siye shuga sai an karba goma kamun a siye ma yaro littafi ko fensir idan za ku yi koyi da irin wannan idan za ku yi using nasu as example ku yi kar ki zama irin wanda za ki rayuwarki ki ji daɗi yanzu bayan kin aure ki zo kina bani bani ki zama abin tausayi i get am before no be property i talk am again i get am before no be property ina da shi da ba ka dara ba da saboda yanzu ba ki da shi ku yi tattalin da har 'ya'yanku har mazajenku za su amfana da shi shine kawai shawarar da zan bada mata a kama sana'a ko kuli-kuli ne zaki sarki sar ko daddawa ne ko magi ne ko biskit ne biskit din nan kika fara sai da shi wallahi kamin ki sani idan ɗari ɗari kike siya to wata rana kwali kwali zaki siya